Yoo kala faji kara. studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu senarangu hanganir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin kande irkande irzarmci ne faji kara gutonan daran do kun sigiro mo dai burakan koy furagi ne ai balki samidu ai no ga tonan daran do studio kalangu mo arangin gir hangan nya mai kwara alternative a wani radio ya bo aram te lambu wek cin dia gad tombi zo di tacha amfani bo aram te lambu zongo aran gin gin hangan mo challenge fm bo ngum aram te lambu wek cin dia gad tombi zo di iddo kwarta gira dia bo aram te lambu wek gad tombi zo di yega yadin mono irla bo gundu kunara aran gin gin hangan ira labo a wani gandai galludun kai ra radio waran zikin da ta ci bon kan irdai gugoi kan bugi cer kambra hun kun mo sanno kan no irgo ko ngwa batu ngono giti wai borai zai kai yang funu kauye ra wat kan cin kai diya banu im ka gugoi gallai dira zan kai din ifo no go ni kan kan i go ni ka gallai dira za wat fo cin no in goi wane yandu mo sintin di ka gallai ra ifo no giti sandai kan no zan kai dini igihin gidi dumo koi ne matkin no igite sandai din bonzanda wani ngey no irgu ko ngwa batu ir hun kuna faji karawura kan ina mo ir musanni woni mun wa batu na boriyan burnyaran se kayan ka kan ir dai ko ga sala na alu isa ya hayya burnyaran se borno kan gonda bayrai guso da ngirim ne muna da mi zai ibafuna matkan no him ga te da kan se ne faranski na ga sociolog na hajiya halima salmai burnye amon funir se kala satadin kan gonu tangam da doran dai wal kab futai kan no te wai borai zan koy borai zai se na zibri buri na hamani mu burnye amon funir sai kala sata fo kan go ni gitan gamda goyo kan yi gizan kai da kan sai ni alten faranski na ga irgaran fondu goy kan aran kagu tu irhun kun faji karawo ga garan gwai da samu nara nara radio e kubi ga dake studio kalangu baran bai kan zarmci na fajikara a seno arango ga hangan irga kanido zibrin hamani irga na fandu goymo kannika irga bai kan da kai diya banu zankai igidira imka im ra ragugoy irgin gine kan goye wo kan zankai gogi ta igin dan goy ga bayra kan yanga kan di sai lahani ga hamba no do hare ai ga waran radio fandu goy kan nir amite ka ne o sanora paske sanino kan ga barakulu guna paske barakulu kan di galora kawai dai na fun walman cha dinno donc ya dinga bure kan fun kawai ka galora hima imi gunan da arzika ka moyan donc imsi sambu sanda dai bare kan barman tabante kwa kan igi yebebe imidan goy kulara hankai sintin dadi emne wo irdo alten ini hakul kanci zanka dine zanka borno kan manto giri waranka e hinkasi me goyo harai bari kan ga guna hala giri eh, waikin da taki kulu buraidin din hingi dangwai me manci goy kan di na kasandi aw ifo seno annasarai kan nirmai ine e imguna gadi wala bore kan gonda berai imsis zankanan alam duka kyau kato amte primaire primaire kati lokol sintina kan hingi furo am furo ni giri iye ça ak du giri iddu ago kyau wani ka bisa yadin don ka halaka to din kula gino ito wakin da taki to wakin taki din da bisa bargu to hal college no hal to college gaban kulnudu giri wani ka inksi don ka yadin ga wato din no ni hinga fo ko kulura asin da problem ko amma kan mun to yadin matsal gono in su ne igini nan fo kala babai wala ticero in furi gini in dan kan ba buram furu godira to ki go gidimo kawai har ka bure kan fun kawai kaka jere mun ko ba lakol e puis kawai problem bobuno bobo gono parce que afuwan kan go gadi za za a zan kaka za a imandu giri waran ka hinkasi igi higendi bumbo afuen ba igondi giri wakin hinza igi higendi hanfo kurnyedin igi higi deno imka giri hinka kurnye mukwai yamma ya dinga kokiya din ingan ninga almayar agingate date alwatfu hijadin agfunno piske wandi aga murti wala muzuru am kagallu amdi inga kere kan go kane go keki wandi goy iga du noru kaina iga dai bankare iga dai wani wani telefon wo kai go gadi i wo te whatsapp donc wodin kul de jere ye no din kulu kambaga suro ah suro di ye no din kulu idiya inga mo iga bini im kakte wodin to hijag hing fatta donc borey din no jere mbo afwen kulunye kan koy igi ni fon mbo im kane o kagoy donc ya dinga harino kan di ko aguna problem berino parce que ka galura igogo goy me godo hare igadu problem bobo parce que di man du mai gida hannu kan be kan zankayenno kan himanda lakal iga imi sidan goy kan gittin me aidi hanfo na fo. nafo igogo goy no ko kya din aska to giri wakin fo. za su su bai da sin fin goy wallahi kalakino hanfo ai bumbono ko guna gadi kai ne se. o zankadin barfono ka dai shi ka ke sai ai ko gorno ne ai guna wallahi ko kiya bare kan ne ke sai ine se em gorgadi dai ai man salambo me agogo goi ine se ba susu bai da ka bur de yan nan kan bo ngi skunno na girbi mai gida nan kan agogo goi din wallahi aga ta bin hal ihan na dumi da te woni am te woni wodin dumi a fallon nobo to burguna kwarara matul ha gogo ta ban da yango din dan kab kun futai ki te bare a eh, homi piske zanka eh zanka kan isinan fulan zam ba da tigi dai da agogo goi din isinan fulan zan da eskimo ti kam funai har kano wani violence ni gina seme me amman himman dano sai ta di dinni bora san bu bugoi ni ma san ni ize ni ga don da godin amwana su ba kaina da ye inga kwara a godin te da su inga kwara mu a kekin inga men war sanu eh, godira irgi kanu do hare hamani halima hajar ganno sanno irdi aran fote satfo kan gon ga tangam da doran do kan yite woy borai da zan ko woy borai zai se aran do hare matana aran di wani jama'a assalamu alaikum irgo sabu aran sai studio radio kalangu da ma wata kulu da sanni bambata yangono aran giri burinyi irma ka irma sannon wa batu ne wata diyara irma borai fahaman da irmi bon ai fere to zan kai din kan gaka gurup gurup nu a foyan iga ka da haire nyangai ni bai da kai diye bisa barma an ka iga ne danga hai kulu si barma ra to son kai matano gate iga nya mai wala galluberera ga wari kiki ga nuri kiki a foyan mu igitu taimu maka ingai bonse zan kai no kan mantau imane to akwai ga nuri kiki a foyan mu gonu kan lakwari zayennu iga ka ine to na imaka ga keke dan garan tri gine da halran tri ga to imaki ki inga no rika na ka iga margu ga de inga gine a afo yan gono ka izurunu zan kayan kan higendi sabai ga zuru zuru haso halka imate moye mu firi imaka ga libere ra ga no rike ki ga goyi keki wundera to a kulle hali dai ta tabiyan goti zama zankayen no kan gadi ta bi gumu wai bara za a na zankayen sambu a siga hai kulje da zanka guna yan no ninnu dan yuma yan no ninnu da fu hansa yan no ninnu da sanyi yan no ninnu hai kul kan ine gwai ta kokiya tun za guri iddu kala guru waikin difo kala minui hal kokiya ga duga kwai gaban wo gisiga girbi ya ringa wani tabi bambatan zan kai mu hanfo da ika da idi kan tabo ba isi iga kwai nan gufu gwanda inga gurfo ka igati to da ina group wadin te no dinu hasaro gati ifo ni gati alborai do ni gakwa iga du in inga shafu da group fu ni gadi zan ka kai na bu giru waikin du fo gato giru waikin du taki gonda inga group fu so zari iga sabai ga girbi yan ga gono iga ni izai goke kino di gobar fo wundira ga gagwai inga wo kini ni gakwa kini ni ga fatta gano diki to ni di wadin kulu ha no gote irma mu da harka gona gadi kan son haya kulu no ina mai kunno goga sara ifo sai zama irbun bonu goga nan zan kai ma fandata zama ir goga mu dan ki gona ya dinga wani hasaro to ne irga to hasha irdi mo kan zan kai din kulu zan kai no kan lokol no ihim gbara amma isi lokol aran sa do hare aran ga don ga nyangai bangai fer kan nan im zan kai din gai lokol da deno irgote zama za a idi wodin irga manai irin halman gabur yanno halman fun. irin wasi kwai ikwarera afoi irga ba iya tifu irin kwande fu irma fakare da yanga irma bai hal ifo sai no ika kan ika ifo ni goti ya ga irma keke ga masalaidin bonza wato da irma keke imi ta ikwal bore kan beri isin ga kwai ikwal irga hin gake ki kan bagwai kan irga hin gidan hara irga irgi dondonan di kan bagwai illa halakati zankai kan go kwai ikor balki sa da ikka bifu aidi zankafu mannan naka a waiwai burfo kwa wai bun bo an dunye zai bambata no an kokiya dan haifora ayo bifo kan idea ni bai hamne da kai gada mai zera mai zai masu ga fir fir ni mm, ga na sai idea da jules alebra ina sai o oh, filana ni mun koifu ani a ah, ine ran vai ai ne zai no igaran vai ani ha ah, ai kai id ai masara ai ne ni ga tare akwai fu adi kan a singa gwar kauye ayi ka ani patron sai inin ga gare famiyo obo si bai babara kan du awo ya dinga ayyuka ai na to wallahi ai wo semen ai ne samdi da dimash ai ne ai ga kagin sambu ai mai yanda nufu aini ai madini here ai madini metro aini ai mu keke gabai ifo sino inin gar ani ha kan ayo wit ne du aini wit isiran baye da wit aini wit man tiran bano aini gaba kan ai bumbo an sanya tunu aini isiran baye da wit aini ya dinga ni zuruka ni ni bai kan kawai gwada su aini matkan ni hayo dan ai gabai kan na ai fura ai fura to ni di wani hasaro bambata no balki wai bara mo kan adi ko kiya goga gwai ase ko kiya gogin ga muradi te zama da fata za su bai kalkin a gogin ga wundiyara daka ina fuwa hansa ase hina ase ina haya kulta sai ifo no aga kiki ko kiyama ye iko ko kiyamu bai kan wai burawo hasaro na gota sai zama bankare taranta ka ago na se agogo bankare dan gafata nga wodi wodi dan ga gwamnati no bura gota a asi ga gwamnati to wannan iga banya mai ra igaba kan gudu wani gudu wa kayan kan dingan hena ga nan daran ka iga ka irma yanda ya kalfu foyan mu haire no ga ka da igwanda ko kiya fota imka imane imu buraki irma sabai ga anketa yanda afoyan irga a foyan mu irsidiye zaman ya mai gabe irsin ga fura wunde yana me barfo yanda irni no foto e gane gane a gonan go filana ID danga barfo kan ga hima me son e kwalwa man ba igo e gi garenu igo e zurga kan kayan ka igo e te hasaro na gote to son zan kai ni ibo ba man manni gifuno da man hare bayan kula da mana da inu gona filin hare no ga gafun da dosu da inu gona gaifan da afuwan gafun no dinga ka me bayan kulu da man harani irga do alu irdi kan dangdai zankaidin kulu boriyanno kan iwan almiyalaira igodi kan almiyalai ngai no gangai ga zami go ka go goy beriyan tengai se kan gudu noru aran diye ngo ga goyo dini him ginan zankaidin mate wali him gisan kai sambu kan gisan zankaidin gangi mate to assalamu alaikum alaikum assalam goyo ne mun ki ba ai sima kani imne ase goy fi sibila zaman mun ki goy no idiyan gono kan sai ne convention collective kan ga ki ban kan kamata magwai wani zangai mine da ya ikogi na kasandino boryano go keki nuru zankai bon gogi tabandi gogi donc aseno isba imbura imne kai kai gogoi me vraiment borem ke kidai tarmakan kamata imne zama wani hal abda manki a aferno ine anse zanga di kandi di kandi kayen di convention collective ine au moins bor mate er hakku goy woni bo par jour sonda zar kur son boro no ibn exemple hajja no exemple kan ka gutun za witter minui iwo goy goy mo kan sin da kaide ba kaina hay kul windo ra ngana agate aloke goy zidin ka kul goy yanir gote bur kul gonin kayedi charge iga bai niga bai hankan niga te da ban niga yi fure no isan bugo ya kuru windora kulu gaba da yi mun dake bora bo e surtout ban kan manto aji fo num zan kan wanda giri waikindi fo giri waikindi hinka giri a bayan no ni gidi on kan to giri waranka to matka goy sanni si gon goy si sanni si affaire wara. donc goyo im si ba kan de goy sanni quoi mais im ci vraiment kimo igo zan kai taban dino nyamai malheureusement zanga famiye kan go kauye almiyale eh, isi isidi wani yankulu zama ay mi di ay corate wala ay mi di waddate ngano ga kan burbubu iga fanda zanka imaka zama ifu da lokacodin kan iga igedin iku kwanda gine gine ya iki di inwa iki di idu bankare bankare yan kan igino iku kwanda idu inge san kimin igano muwa kulu ni gano a ake ci ga gayi gayi da haifufu wani wala moga samba to nyanga kan gonori go talak tarera kuna san bi sai zambar hin zambar hinza kin sino kwarara ga asobe ki bore shino a fila no bi se before wallahi alhamdulillah ko albarka da gasi aloki si bai san ka godi ne donc wodin raison bambata no in kanta ai ma labari walam harin an fo go fakare da ikior metrno metro no agone se wonde kan kulkan mai zanga active halar no ba dotto do kawai siniga hi kala wore kan fun exode wala yam madala yam bore wala contracteur mushi mushe in kan wonge nanu gisa zam zai kan hey man kan bai kunya mai so ni ka so rinza donc même dotto ak tonton ko worin kulu madalla a awani aka anya mai wani hiniya a wani soliya don ka asini donc asinga te ndigde imni hambar kwarara dotto zambar wai wayni gno wala zambar eh, waranka nga a awana wo kalde zambar wai taki wala zambar waransa wodi mu kala yam maize wala contractele kan gonodi donc aran di woni kul jahil no kan gada nyanga gi sobe fanda zankai maka iske ga ga bai harakan ra zankai go kagti zam tabo ki godi wallahi son deja aran maburinka iga ba irko hinano ga bai tabi kan dumino zan kai nugu wote madalla karyan violence tit tit iga tisi gum insha Allah in nig a afo mo nig di matka hajani ki da haya wasisi iga zurnu di zuru pip im ko ga du inga click kan kan furo prostitution ngon kurtare de ni ga bandara nig di hakuri nig ko ti za ikin te nig di periferi nyamai din samu gudura ta giwo mm. madalla ni ka gigar trup trup gono de aro rose ko gigar rodin su bai fa kare din di hasaro ban batano amma nyanga kan go kawai isu woni kulbe nge wodi han kigi wodi resulta han kan ko kyakan de da man ki tabi kan fata ga hamo gano isi bai to so irga di zan kai dini mhm. ba wo kayen igi bana handu kulkan bu banan do sanda kan da sanni mhm. ikai ni fono goyo kan igoya te dini karcharka to sango mati naran mo di wodi ne asi dani mu mi ba goyno mi zama ismig minimum zani mine banandi kaina kan kamata ini 30 mil 30 mil no imus imus 30 mil 500 zambar iddu zambar iddu ga koy da zango madalla to inge mu salar bambata banandu bambata ki gidu inge ki zambar 20 mil zambar taki zambar fo wani gono zambar fo da zango iddu zambar hinka zambar hinza won kan du iban bata nugu du zambar waranka wudin mo kalam yangan yangan yi mai zankai ni kurkan nigdi da kan nigi bisa zambar fo zambar fo da zangu hakku wala zambar hinka to ya dinga isikan de goisanni ne a sai ne gona sai goisanni wa manka baka so mat kano gwamnati kamata wala societe il faut que im du possibilité zanga im du im nan bore im furu windera ga enquête ga di inspecteur de travail en gono inge igini furu windu windera ga di an kan gote ban kan goga ka wani nak sandi im san ba sai doka ya dinu kamata ni di yango ga ifano go kan da kai da ni im ka gallu be rai ora ngada ne go ci irse gare ne kan danga dai bora te darza da bai ga kanya mai wadin ban bande mo ifono go kan kan ah, hare gen kol gen kay isi furo kol wala mo di furo girbin ki girbin za isuruka zama idi filana koy akande imagine ko kawera diga dandan yan ka madalla bora koy ate inga handu hinka handu hinza ayirka da haifu hannun kwarara burkur go ne irko albarka da sir kuma nin kan go e ko sigire sir kuma albarka da nik kai ni zurme koi nim bora nim du albarka malgare ke bin ta tabi da nugdi amma isi bai kan tabo ga zama ba wani yankan kai isi ki bore ce mi isi ki fu bore ce tabu fu yanki gidi ainihin sirima kitabi kan fata ga hamra isa ki ya tugure no zama inga yin bura yi ba imine ika yamma ite daraja gutonton kawai afa mu gaki o talkatara talkatara bambata kan go ra inga gaki raison fu kan gadan zankai iga turun yangai mu dan yutu ta farko zama guna surtout kawai zono dira aranga di zone yano kan kurnyo sino ba ko kya higi wala nyongo gono babu dira akwai yamma anina a te giri hin ka giri hin za a kuna sik san ba to dole na gani izo siya mu ko yin mu nyamai zama wato da iru siya bai fa wai bordai a tun kawai ga ka nyamai ga a asino wato niger wona nyamai ga lubere rera tagulai tagulai zai bai nuna zai inge no goi amma son ka alborai sun tin ga zuru ga borai na da zankayan nga ga dan dole ga zankai tutai a amka nyamai inge mu imdu haifu wani yangan boda din zankai zankai kenika wakun ke kan kan gudu to madalla irge ka ranga wat kanci ne irdir technicien unir batu farirsi madallar ge karsalayen fura alu irgin no sanno hal songo ifo no gti lahane kanno goye dini gin ga kande zan kai sai iwan ba funaga lahan be roga ki aga bor zangi mine o daraja aga zum zangi bora bora asingi bonno valer koyni ni di wanda yedin kan go zankaini kan go windi foira matka gita banda agtuna kan isi ba mila inge wu han suba wala han fu ginigti imte imdu mem ranke bore ni kan gita madalla imagine zanka kan da ko buru da am girbi yani ga fu asirin girbi hal abada me dori bata no dori yan gona kan ne violence psychologique malalma isidi hano bora lakkalono nigdi bora lakkalo gadareno asidi te bor hanno kwa zanga lakkalo dan ase cara inturan madalla inturan kan nigdi ya ngdeniya silulul watkuru zama asin da maka ni kutkuta wata kul da gogir muna farfa da gil a ga suttu tunno gane mai gira goga ke goyi wani amana te goyi wani amana te zama wata kul karyan no kul deniyan da afuro prostitution da afuro kurtare hasaro batunu hasaro batunu ku kiasi hasaro bambatuno a se hasaro bambatuno ta kursi wodin mu igini ga mare zanga imakar hala mare zama ir di tele association wani ki kebe zanga ki su kar ini mare masha Allah ir di de ka ka kebe pore se tele to ndi wadin hasaro batunu ku kiaga donc no wadin kulu nan da lotu ifoke bore makai gidi bai matano ikamata musamman mataki hannu ga hayo banza to han mu irgidi zan kai din digo goy windai dira fu ko ye wa wani alborai albore ig kangiga to ngai moy fono ta saro kan agen kan zan kan se asaro mbata an fon wir bagite emission violence bo kan da da gabi parfois te windu ko mbora no da aru sije ngo no ngai no terite de parfois tun ku kya go no de ngite ne ne si ga alman zama yi fo yon kan ne digiti kala alman si e ala lon ku kya bora sin de salam bor kursi hay kur kan ne aktere no zon an go dikan albora ne amaka akwai no zama agdera sai da man kola idu ni ga dena ga su bai ga traumatiser on peut da alborano da ko ke winde zan kai ne wala mura a bon yan gono alborano boy zan ngi mura ka profiter de wudun kulu lahan ka te ko kyab to hamani irgi kanudo irdi irgo sintin salan dorande wal kap kun futay kan no zan kai din gidibo hmm. ifo no ir niger labu ci ti tirai din ci doran dai din bo to ni be labu tirai do bon isi ba d'abord un eh, doran do amani ga hurno bo de de ine barkan goy se sande de ine boro goy terino di wone sara a sin de violence a sin da nima borawo walin borakar puisque de de ini goy har kanu hal bora go goy ni se tira bon hala tini se goy kan man kan ni se walin di ka tini se hasaro ni ga hano nim na se filan hayo kan ni te ifu magan ni te parce que wodin kiti do haray no mi puisque da borkan gonda no igna se tirno imna se go kan te nim hantum ni bonse mais borkan si wani kewen iga ha dai no to ifu se ni bora ha im bayan kan se ana gote puisque da igoga ki tale tale kan kan hinga ba ni ya dattijo no han fo ni kwara ni man kan da bani ni bon siga kubai ni lakalo go nangu fo ni ganga ti hasaro ni donc in se no din haani ha ni miki vraiment han kan go ni se a barfo yan hali ne koy ni joke wali ni garai i ga sambu borno ni kwara in di han kan no go te ni kwara in ma hankar lano ni go di be kan ni go vraiment problème ra kulu igi keki imin ka ara ko ni isin yuke me neo za in bara ha ifo sen te yakene isi bai min mu ponso no igin kardin sanda wani wani zankan ga irgo wodi isi bai ba ha za ka idi haifo en bagu haifo te za ka kulu igi kar ni dini kar imi ka inge norora hasaro kite iga igi banandi donc wodin kulu asi fondra quoi asi fondra gonti man no fond kan igwa ibtiyadi babu ra zaino ni se niga hano man gano ai hago nimti enquête imdi ka bai hala ingino na sambur bor na sambu puisque bor kan gogo uh, fura a goy hay fo dare dan no runo wala muralo da hay fo e eh, zan kan gono me ba wundi je kan gono din zan kai kan gono din hinga sambu mi me ba ina te goy zo dai bondi ni ga ga dake wodi mo man ci fondo non donc vraiment loi du travail wo amman ne im borakar wala imna imawo o oh, din boraga halamto parce que agu buratu ma tijen on o agala sara mhm. to sango fa no giti cito kan go barkan go goy wone du mote zan kai den seba. to barkan gonda fahamai barkan gabai so ni bai wani wani sanda zan kai zan kai wo digo ra wani shan gono ga. hagwai da wodin sannan matkan halima ke igba da borasi wani shan bai bar mu ko kum sayra central din set fo gono ga hagwai da zan kai din igo koi din kaki igogi kare wali igogi tabandi ingino sambu hawo im ke ki borkan ga kulande im ko ka ka odin problem wora ya ni gite mais kan si bay donc vraiment c'est un problème mais il bay kan irdu odin c'est-à-dire irdu problem kai kan go goyi foyera windera windera irkoy iddi nan kan igo ini margu klasera watkule ka igo yino se bon fere igo bon il faut c'est parce que dingo goyo ni sidu bon fere ni go bon ni go kuberade no ni go kuberade no to ngiseno iya irte wodi bon fere din kan irte bon fere din irga zan kai ha igo ha kali in bai nan kan hare no igo irko hal inge village ora hal inge kwara inge kwara yara irko no din irko ka il faut c'est pis jare jare man fur lokol jare mo isinta lokol izuru jare mo ihi igino isuru jeremo igade ba har kaga ba irka irko hal no de hare ini to ifo seno zanke wo kulu gogo o irko kun kon irko kadi ifo no kan de zanke wo kwa galora o irko no di metre kan gono di inde isalam me gari kai gono di islam irko ke ci gabai après irmo bo constater que zanke din majorité kai gaba iba paran sino hayre sino gere alatumi yano babu gere igo ingai kai do hare kai shi gere mo igo ingai nyado nyan sin gigai parce que ekoi gallu ekoi abuja wala nangu fo hare ko kekiyan donc pi nan kan ekoi lokol jere mu ag moru susu be da baratun amandu alkirkare hannu amte kilo hinka hinza ago koy lokol am go kay kaka aga tabandi donc zan kedin didi isi risa kulu igzurno la kulu mbuni ga abandone imkane eh, galora kake kyan kaiwa to son gallora di ka mai gida din kan sai igoy windera kan gi tabandi din ah. bar kan go zanka ka tabandi foti jukka yango kan ni himbe te bara se tireira to ni be jukka igbanu hal zan ni ni tabandi yadin hal ni konda i konda justice mi juge de mineur ngono ne be jujuno ga kitika ne yakino himte bora si yakine jujuno n'o kitika ne im bora juke kini donc an kan ide hingine igonde juge kan ko ka ki ka kiti ise hal den zan ka tabandi association gono ONG an gono kan furo ko kiase kan gaddi diase am ko justice comme ça im nasi inga alaw to hayre to hare ngai mo ifono ti gobo ki kigi karda to hayre wo problem fo gonde ni be hayre do hare nan kan haya ga ga sandi ine burkul kan zankaka da dai zankano ine zankano ni kanda. ni na ka bad ni ko in kerm no ni ko ni na sambu ni a hera do ni sambu ni kanda ni ga gwendi to hera sin tal fukulu nin de kan gwendi din nin kan ko ka kadin bore kan gwendi inge de ni gidu gijuki di halite i lalu ki di kidin ba so amma hera isin da awo hankan hingani hera se wasiyar da burfum ka kawar hili kawarin zankai ka warin kwani wasiyar da su bu kaina barazam si gunan nuru amne am ka warin zankai na war ma hingin da si am kwanda nan gufu wasiyar da ni izini ni no hinga gai masa da barfu kan bara kan sin ga ni se parce que barfo da manti bari manti mananta adil no asig zanka ga ni se sakfa ni ma ko kanu barfo sai ko ka goyandi go ka gadan boro ne kimi manti tas miniya manti bankare nyuniya manti futusiya manti hinaya dan ba hankan manti wodin ba ko kanin dai to est ce que wodin e, zanka halasi k'a mun halasi ne donc vraiment o kan go ga ne dai o luwa sinu kan ga baran di kadabu yadin mais igi sensibiliser ima awo parce que manti zanka ne kar to ba ni haja haja aran do hare sata matina aran go te gizan kai da kine hallas kan go sandai wani yandu mura to dai kan dai irga irgi irga salan dai irma hangan irga ba ga hamai guni gadi hal ilamba iga hamai ga da ilamba iga hamai ga irga kon dai doktor kwara imi safar irgi ga irdu irmi sageu irmi nonwari irmi hagwai dai hal irmi keki bura kan kan dai da zan kai no kan gi kwarbai irga kwan dai fu irma di hairai irma fa da irmi bonga feri irmi faman an kan izo go irga keki mo barakan na talote ibon irga bara keki irma kwanda jijodo zama iro ga gwai da jij de minere ba komisariya wani anu wala justice wani irga gwai dai za haifo ta irgi ke irma ka irma ke bai isi doktor kwada dai doktor kwara doktor kwara doktor agogwana gadi matkan no mara yan wuti am hantum irmu irma ke ba jijese donc irga bora ciki da bora zuru irga bai giri lela bora ga yeka irgo bora bandi me wodin kulu hankan iro gogari danga hinodu hare isi ga gabandi zama an fo igo diye kan igo ka don da san ka gonu bora kan ne inga izo dira wala haifu inga ibun bo eh, hayra ayma imi juki zama hanfo inga nuna gitu tai In ka gano da kiki ai an fo ai gogoro kala zanka yanka ikul ibero ai na sai ni girma ge ane girwai kindu ikul kai na gwanda giri i iborgu ika igogoi kiki ai ne to no ifo goyno ni ga hin ga ane ga habu ga tasin ai ne wadi hin ane o ai ne boro no ifo no ni ga hin ga inga mbo ane habu yanda tasin ibero ai ne ifo no ni ga hin inga mbo ane habu yanda tasin isin ga hina isin ga haikuti ai ne to fu ifo no arangote hu irgo gorun har no sino mamma ini irwo da irka irma du hauru kogo irma margo ko kwanda to ni bai siti ya san wani matano ni gani gani barasi ni mani barasi dole dole amai fu ane ni sai wani si haiku si afo ini wallahi haja ba har hannu sino iri danga eh, haro bu ka irgo ha a bu askan ni wanda irka nya mai irgan wa kani irga ha hari hannu irga to wadun kullu dai ni mara ni gani gani ni barasi sani na ni mayiti kawai da ke kire nan kan ga halas an fu irgi ga iddo a en gono kan ga te ba ba fune hannu dai ni gukan ba fune hannu sino a en gono kai irgi ga ima te ba handu yin iddo irma haire keki da iddi kan fu da ikwanda a ga ga zurgaye ka irgi ga irgi ga hal ima charam kai na ima sabai gi fama da kai na kai na ima di kan a en ga bumbo ne gane wala an ya ai fam so ai goyi fu me dai yau irfo ni gawa wadin masalabin bogo ne to son aran gen gir no silman kaina zan kan fursan dai wodin dumura kan aran sa ta do aran bora gaba igaba gaba silman kaina fo so ai mai kino ba fo go president kwara filin gyare na fo shaude ni ga nasi a go president kwara zama irga bai kan daye fu a gazu son bumbo ina dan tayin zama a sin yi ikon a to ba girgu son president kwara na irga bai son da don da irna fanda son a ba hayi isi president SOS oh, Ma'am ba president SOS femme et eh, enfant victim de violence son ago kwai ago don don tauyen alphabetisation ago gata ifo sai da kwai fu ga guzuru to adi kan kele bumbo goye ka ni fam kele goye ka In ga kan yan wasi wundura. ifo sandai nado Wani dai sandai kwai kwai ne yan wasu wundura. ni bayan kula alatu mai da wala inyan ya ini fai da nin ya si wundura akwai higi nan gufu a siniga sambuga a zama kunye tagyo siniga da im kwanda iza wani babo kwaramo wanda tagyo siniga iza wani gayi ni di wadun kul bo gon dole hanfo irmo imani tare irga irga irga zankai gayi irdu irmi irmi sabai gi sayo irmi sabai gi fonda yanke ba isi son in ga bumbo ni di haikulu da akwai godu bar kul kan kai asal asal za a kaga kirse mene masu yarda irin ga sabai ga fakaran da bayan kul ifono go kan da masala danga hairai isu gure ga fakaran da izai ba bai hankar rani izogo nima ke ba a safe wanda yankan son arwati go ga barmai ni bai wani kulu masalamu ba irbin bono ya mai wura fon gono kan su kai su kaga gure ga fakaran da izu da sai no nigo ji son so ina mai kulgo saya ya bare ga fonda ya magana to irga koy mir batu farir sai halir gi ka kan kanga ti kan kanno igi gana kanga koy ga kab kun futa wutan gam yi ite zan sai kan ga ka gugoy nongar madallar Large kar fura furanan kan cinir go koy dira fakara gina kan irgon gite danga kab kun futawal dorondo ki gite zankai sai kai yangu funu kauyera imka goy gallera wat kan cine kai diya akoy ga banu aran diyon ga aran kul senego sanu ifo no gite gaksin hakan no labar fuwai wergin ge kan daran sai tanga mone kan aran go ra halima irgi sentendin sintina dai bon fira ilmu safarga ilmu koy ilmu boregar nan kai go ilmu fakaran dai ima ki irse ima salai kulu ko ne charbandi zama masalayan gono kan charbandi irga hingi bonza irma difon da ka iga hingi bonza a foyen mo gono kan kala irma keki bore kan giga aksine yadin no kwai ne fa kare gono aiwa da aini irga hin bumbu nan ka irga bai masala gaba irga hin gati windi windi windi ka windi irma fura windera dangila gaksina kan no labar fuwe irgin ga kan da kan ga nan yim tangam o me danga son windera irin han fo bumbu irga hin irma keke proje kan ga dai ise radio irma di irma da idai radio danga emission wani yanki na kai igote bore gwanda ga radio iga hin ga hangan ne eh, irkoi beri wiza ya kina no da zan kai kwai iro igo kan da irse gine yan hauru ko goyen igo ta zama afoyen ne isin ga nori gaye inge bonse imene patron sai ai noro gisese halda ai tunfu koyon wose niga tunfu koyon bara mane na zai am kwanda ni imin kar borfon komisariya son kan komisariya bore faham zani kan da kokiya no nin no iga di wato din kan komisariya bore man faham iga kokiya di no gada ni mani inin zai zama a noro go se ni sin ga noro ka katare so ha ifo no ni ga ni ga te ni ma keki ba hankan nan nin da kokiya dai arma eh, arma furcara yadin yadin ga ine danga information de proximity amma ka halwun dera imi labarai dan bore imi labarai dan bare ma faham iga irga ni gaba zan kayan ke ima tete moyage mm, da bare ma o da kan aiwo windi kini ai go tabi mu sabai ga da bare ma ini hanga kan ma anyinga ga hamo sagi wani dai no irgo ngare anas alu haram do harai fanok tiga sina karan di kan iga bore kan to ga sina di kan tele wala radio gini kan de ingano wiki eh, sensibilisation bonfera bonfera il faut que man ki emission hinne wani c'est bon emission wani zama aron aron gonda sai kan aron radio iga hangar hal kawai kawai ra la c'est bon yan ga son <coughs> kawai bubura bore ga ma hankan ise goti ta bu fu dumi ga ni gone gallera amma kamata imkiki émission kayan kayan ya sigir foyan sigir kayan kayan ki gite bon fere bon da matuka hajani ke da zan kai kan ga kaga temwani kan biki ta biki di danga wasika yankan yake mi san adalla ki gini ti ima ima mi ti please ko ima baban nim san kwarara kullum mutkan aran di mutkan waza pogo ti da mutkan uh, wani min kartu memoire yara wani kulli gini gidan bore kun mabdu bai ifurano zan kai wo ai kama wadi gini gidan haya mu zubi kaina wani amma gwamnati da ga ma da hayati zanga kirido karbar kulu go sannote aran gidi gwamnati dole a ganga bondi ga sambu mataki yankan ga haya gayi hama nin mun diya mo ga ifo na ga sina kan no labar fo e kan kande to wallahi sanda siduro kan waran waran te hunkuna mun bo har berino parce que eh, waran borai borai kan go goyora waran ni eh, eh, burnye imka kaki inge kai na ki gabai wadin gaburai bon ai ferme hal bora bono feri ine hal bobo no gate aga mentalita ga changer ko ne matkan go te zan kai sai hadin kul ga changer bora e kan barmayan gate babu re kan do igo goy igbe kan igbe an kan go te no din hare don ka din mentalita ga changer da mentalita changer kul hada kun no bori donc vraiment igo ga igo ga ne wat kulu wani sidir wani dumi waram waram wasikai warma ta kulkanti an dunya ben fere an dunya wani ba funa bon warma warma si roteru mu hew warin kan dai eh, sanda eh, zankai kan gogoi fuera han fu warin kan dai talibi zai sanni inga mo wodi agwara pasko ikul zankai no donc a irbo bono kan ga kuna ga guna zankai warma sidiro te warma bure invite im kaksala donc vraiment gaksana kan gogote ibe no mun ci ikan no halsan agiyar sanno sambaran se agtiya zan kai haire dono agtiya gwamnato do hareno agtiya ran satai do mm. gurgai fodum naran himgite kangin nan san dai wani yam dumo bonza ir sentendin to wo kai goga ne dai eh gingina matkai ga hawo bonza kati haire do ni kinga henoto paskoi barkul kan eh, zanko halin hai amma ne imkanda an dunya me a gwannan ya gwanna baba donc baba ingano gwanda alako en premier lieu himano imunga ize sa gyau ko ni hali ko ize sa gyau bore kan ko ka higi katan higi katan wodin mun ta hairno ni we bara in kanda in kandin fu albura ikan ko ka won bara sun kande warga hin suru no da war man hin suru hija site da hija mun te da zankan gonu zankan dinga tabino donc wodin ima banza deuxièmement société kan gono din chef de village almiyalai kan gono din kwara borai hala muto gwamnati bai ga hala muto societe civil ga barkuno kan da inga albarka ga dan hawo ima ima banza zadi ne alu irgan no sannonin mu mhm. ifo no ni di yango ga tiya gwamnati zankai haire almiyalai da sa ta kan bongore ra ihim gite kan gana sandai wani irma banza to ita ma kai kamata imte zanga an bara hinza ne ne kamata ima sintana sintinan giki sensibilisation kirni bon fera iyin kanta gaki imisambu matake yaringa juge de mineur yan gono commissariat yan gonda service yan imsin ga madalla matakan aga bai da gwamnati kai igini gata matakan aran di ina immigration mai sun tinga borai gayi su mogolo madalla am ya dinno ikamata igabai zan kai wato ki ka warai kurga de te samara igini so bi nika ga igini gi buruki ga gaifu ihin zanta gaci imi kokari ga kauye gidi gigag sinai ne seres hayo culture contre saison zama da goy gono hayni goye wal jaw goye ki jaw goye de zama hayni goye ni gote da ban ni ye kane me de jaw goye gono afoyin sika yan ga iga kai fu ba jardinage non te de ni dun salati ne mhm. kali goye ni dun salati ni dun karate aga bisa nim kagini bonta bande in kan tamu ci imi zankai da da imi kokari zankai kai hali mutu giri wani gajin da yinka. to halima ibe kanin modo hare. to balki sani bai irwo mun bai ga tugu za i kan da kokiya irwo gadan telara barkul madi a da. me irwo kwan deni di walam hare ni di filin ya hare ai go gadi danga boren no kan fi sabila ba gwamnato dirin iga irko kwara foyan wallahi iddi we boren kan wanda himma labo gabori amma hari hali siyo ine walla in ga da igon da hali ine nya mai me ami iga wayan da shu da carrot ni di wala de ni kai no de ni bisa ne ni na eh, balle ya rafon da gana ni bisa kaina ni gadi kan nan bunan gufoyan ba dai siyo tafki hali ni ga ba dai siyo. da yau da gona mu hari ziba no gara fi sabila ni gari nan kwarfoyan wallahi gwamnati din iga ai kunno sino yani ga dole bore din ima ima ima, ima, ima ya biga ka me ya biga ka yan ga me ngwar sanda no ngi bi mi tan gam inshallah dan me ngai wa kunno i problem o dai no dan dan wari sino hay kuno si gaifu hay kuno si gaifu me dan wari gono bor kul gonga fu zan boreno kan iginga mutunci bai ga hakul me han fo mutunci din nyangai ganan fifa sifi sabila mutun to bar mu dirgan na dar zaga me da wadin gono don wari gono kai wallahi sidi bar kun ya ido ga ba agwa irbon si wala irbon irbun bo irga irga irbon bo no kai hal iga kage ne ido irbun bo no kai hanno da gike ke sukamu to ma da layar irga sabaran sayar garan fond goy mo kan aran ka irni sanni wani wo wa batu sanno kan koy irga salangir sai mu kab kun futawal doran de ki te zan kai kan gufunu kawye raga kaga lubere raga goy bon yadin mono hunkuna sanno ne o irko ga nwa batu irni boryan burnyaran se na zibrina hamani burnyaran se amon funu kala sat fo kan gonu tangam da goye kan yi gizan dan kan se ni ne alten faranski naga na halimu salmai mu burnyaran se amon funur se kal sat fo kan ga goye da doran doki gite wai borai da zan wai borai zai se alu isa ya haya irin muna burnyaran se ngumo mu borno kan gonda bairai guso muna da mi zai iwana ba funai fanda ido hare ai balki samidu dira technicien o ali irno koy ga sigir woni o tunen daran do ne nirgnaran se ma salamu fondo god suro karan dangiranga